Tun da sanyin safiya ne wajen karfe bakwai da minti talatin aka kaddamar da kwambalar ta tsero a garin Azal. Maza da mata hukumomi sun haɗu a bisa hanya ɗaya bayan gudun kilomita biyar da wani matashi na AS Police ya lashe. Sai kuma ya biyo bayan tsero na tazarar kilomita goma wanda har da ministan raya al'adu asumani mali Isa a cikinsu. Sun ɗauki aniyar shirya wani wannan gasar tsero ne ya zama mana cilas mu ba su haɗin kai da kuma bayyana wa duniya cewa agadis ba ta cikin tashin hankali tana cikin tsaro kamar sauran birane na ƙasar Nijar kuma za mu iya mu domin wannan abun ya ɗore kuma mu bunƙasa sha'anin yawon buɗe ido tare da ofishin ministan da ke kula da yawon buɗe ido. Melodi ɗaya daga cikin waɗanda suka zo daga Yamai a cewarta wannan kwamɓalar wata dama ce ta haɗa tsakanin al'adu daban-daban. Idan kun yi la'akari a yau duka kabiloli daban-daban ne suka halarta, kuma muna nan ne ba wai a wakiltar wata jiha ɗaya ba, muna wakiltar duka ƙasar Nijar ne, Abun wanda yana da matukar ba da shawa. Shin ko ne babban gurin shirya wannan gasar tsirau domin shimfiɗa zama lafiya a yankin Sahel? Adagal ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan kwamɓalar ga abin da yake ciwa. Euh, Mu abin da muke so dangance da shirya wannan gasar ta tsirau shine ƙara samun cuɗayya wajen shimfiɗa zaman lafiya tsakanin al'umma. Haɗuwa ce da ba magana siyasa ko ƙabilanci ko addini. A yau ganin yadda abun ya samu karɓuwa a gaskiya abun farin ciki ne. kasar benin ce dai ta lashe wannan gasar irin ta ta biyu da aka shirya domin wanzar da zaman lafiya a yankin sahel wanda ya samu halartar ƙasashen duniya